ta ce wai ya halatta mutum ya kunna karatun ƙur'ani ya kwanta bacci alhalin ba sutura a jikinsa sai zani haka ko ba dan kwali a kansa wai saboda ta ji wani malami ya ce duk macen da ta bar kanta babu dan kwali ko da a ɗakin ta ne wai tana cikin jerin mata yan uta na farko dai wannan magana da malami kika ce ya faɗa Allah sa bake ne kika ji a kuskure ba ba na jin akwai malami mai ilimi mai karatu da yake bincike na ilimi zai ce wai wai mace in ta buɗe gashin kanta ko a cikin ɗakinta na yar wuta ne ba wanda zai faɗi wannan babu aya babu hadisi akai in ko malami ya faɗa to yayi kuskure kuma ya faɗi abu da ka Allah ganar da shi Allah kuma ya ƙara masa fahimta ba daidai ba ne kuskure ne ya halatta mace a cikin ɗakin ta bar kanta ba ɗan kwali ta ita ita da mijinta za ki zo ki takura kanki ne a cikin gida ne dai zirga-zirga ake so ki ɗan ɗora ki ɗan rufe shi ma a gidan in kina so mijinki ya gani ya sha'awa za ki iya cirewa in haramcin fa haramcin ki buɗe kanki ya ke yar uwa mace ko ki buɗe eh, jikinki a eh, tsirecinki ya bayyana kar wani ne ajinabi a waje ya gani to kina cikin gidanki waye zai ganki ba wanda zai ganki da haka dan mace ta sa gajeren wando a gidanta ko mace ta sa underwears ko daga ita sai breziya ta yi yawo a cikin gidanta ko tana yawo babu dan kwali a cikin gidanta daga ita sai ita bata saba Allah ba bata saba Allah ba kawai dai ana so ne mutum da ya ringa dan killacewa yana dan rufewa musamman in akwai yara sun dan fara tasawa sun fara girma amma wallahi a cikin ɗakin ki ko tsirara kika yi in dai a cikin ɗakin ki ne wa mai gidan ki, halal ne ba laifi kika yi ba daka wannan magana ba haka bane abu na biyu ya halatta mutum ya kunna karatun alkur'ani ya kwanta a gidan shi ba laifi bane idan mutum ya sa sutura a jikinsa ya yi kyau in ma bai sa sutura ba ba alaƙar ƙur'anin da ya kunna da ake ji wannan ya shafi gida ya shafi albarkar gida da ƙur'ani zai rinka ba ni sunan shi da ƙur'ani zai rinka yaɗawa a cikin gida amma ba wai cewa aka idan kin kunna ƙur'ani dole sai kin lullube kanki ba ko wai in kin kunna ƙur'ani a gida dole sai kin sa riga ba ko dole sai kin kaza da sauransu in dai an kunna shi a falo yana yi ko da jima'i ake a wani ɗaki yana yi a falo wannan babu laifi babu laifi kawai dai muna kira ga 'yan uwa ma'aurata ɗakin da ake jima'i to a nisanta qur'ani a wurin a ihtiramu lil quran za ga wasu suna jima'i a ɗakin ga qur'ani a kusa da su wannan ba daidai bane ya kamata a ji tsoron Allah a gyara ko kuma ya zamanto a mutum ya zama yana yawo tsirara a cikin gidansa ba riga ba wando saboda ga darar cewa cikin gidansa ne ko a ɗaki tsakanin ɗaki daban ɗaki shi ma nan ba daidai bane saboda ai akwai mala'iku kuma akwai aljanu da haka ya kamata ku kiyaye amma dan zama ba dan kwali a cikin ɗakin ki wannan ba laifi bane dan kunna alqur'ani a gidanki kin kwanta kina bacci zani ya yayi qur'ani yana yi wannan ba laifi bane kuma ina yi muku wasiya da ku mata ku rinka kunna qur'ani a gidanku idan kuna son albarka duk wacce take so gidanta yi albarka ta rinka kunna alqur'ani ga almajid tasha ga saudi qur'an tasha ku rinka kunna qur'ani ƴaƴanku su rinka jin qur'ani Gidan ku ya rinka jin ƙur'ani, duk inda ake karanta ƙur'ani a cikin gida akwai albarka a ciki ba wai ku zo ku ta kunna kaɗe kaɗe da waƙe waƙe ba ku tarawa kanku shaidanu a cikin gidajen ku ba wallahu ta'ala alam